Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin gai. Kalma ɗaya daga kashi na talatin da bakwai. Washe gari sai bayan azari nufi gidan dadi shi da Amira. A nan suka ci abinci rana sannan ya shiga ɓangaren inda. Tana zaune a ɗakin ta ta yi shiru tana jin carbi. Zama ya bayan sun gaisa ya ce, Ni kin sha maganin ki dai ko? Murmushi dai ta ajiye carbin ta ce, Na sha sade. Sun ɗan yi hira ɗan kafin ta ce, Sadiq, a da ban damu da wani ya san asalin abin da ya faru ba sai dai haduwa ta da bashir ya sa na fahimci har yanzu bai da na sanin abin da ya aikata ba har yanzu kuma yana ganin abin da ya aikata daidai ne ta dan sauke ajiyar zuciya ta ce sadiq ko da wasa ba zan taɓa cutar da sani ba domin shi ne jigon rayuwata yara biyar na haifa suna rasuwa shi kaɗai allah ya ban mu duk da ban san alaƙarsa da zuwa a lokacin wallahi ba zan taɓa neman halaka jininsa ba nan ta sanar mai yadda abin ya fara da bashir sannan ta ɗora da cewa zuwaira ta gudu daga ƙauyenmu kowa ya san yawan iskanci da tafi saboda abin da bashir ya faɗa wa mutane kenan ko san da sani ne mu shawara a ta a guri na ban so ba sai dai ina ganin wannan shine farin cikin da yake so a matsayina na mahaifiyarsa ya kamata na nema mai sai dai kaga kaf ƙauyen mu a lokacin sai da kowa ya san cewa sani ne da guduwar zuwaira saboda bashir yana ta faɗa wa mutane cewa sani ya lalata ta kuma ya ce ba zai aure ta ba lokacin bayan da zan yi saboda mahaifinsa ya rasu kuma ni ina mace da ikon yawo ina canza wa mutane tunaninsu shi kuma sani bai taɓa bi ta kan abin ba gani yake shirme ne ta ɗan goge kwalla da ta ce bashir ya gudu da kai sannan ya dawo ya sanar da ni ka rasu ba a nan ya tsaya ba haka ya dinga zuwa yana sani abu ya ce in ni mai zai sanar da sani duk inda ta kai har dawo Kano bai daina ba ni na ce mai zo yana tara su dan aida na gaba shi da imani na tabbata ita ma haka zai dinga sata abu wanda ƙarshe in ba a wasa bai kashe mata aure shiru sarki yana jinta sai dai idanunsa sun yi ja sosai da sosai wani abu ya haɗi ya ce ina me yasa baki faɗa wa dadi ba ta girgiza kai tare da sake goge kwallo da ta ce ta ina zan faɗa bayan bai saurare ni ba bai bani izinin magana ba ni mahaifiyarsa ce in har ɗana bai ne na ba sadiq baka tunanin ba da ikon neman shaidar wani ina ta ɗan sake kallon sa ta ce na tabbata in ka duba za ka ga takardun sa hannun da ya sa mutanen da na sa suka taimake shi ina ganin hakan ne zai sa ya ci gaba da sa su masu dinga mai abin da yake so inda zai ce in ba su yi ba zai sanar da duniya abin da suka aikata kai sadiq ya jinjina ya ce na ki kwantar da hankalinki insha Allah komai zai zo da sauki haƙƙinki da ya ɗauka da na mutane ne zan sa ya biya shi sannan ki wa dadi duk abin da ke faruwa haƙƙinsa ne ya san abin da ya faru kai ta daga mai alamar gamsuwa sanan ta gode mai ta sa mai albarka fitowa ya dau Amira suka koma gida gaba ɗaya ne ya canza Amira ta ce ya sadi wani abu ya faru ne rumushi mata sanan suka shiga cikin gida sai da sauƙon ta ta sake cewa ya sadi jawo ta yi jikinsa ya ce mira in yadda da ni ta ce wace tambaya ce wannan bayan kasan na yadda da kai sama da kaina rumushi ya ce za ki uzuri duk abin da na aikata ta ce na san ba za ka taɓa aikata abin da zai saba wa addini ba sake rungume da ya ce na gode dagowa ta ce menene kai girgiza alama ba komai sannan ya ce kawai na fahimci wasu mutane sun daɗe suna aikata zalunci ne wanda barinsa da fi musu zai taɓa sa su canza halinsu ba Ba ta fahimci maganarsa ba sai dai ganin ya rufe ido ya sa ta yi shiru kwanciya ta tana tunanin tabbas akwai abin da ya sarki shirin yi sai dai ta san menene ba yau sati ɗaya kenan da dawo su sadi turan da suka dawo daga gidan dadi bai sake fita ba kullum yana gida tare da amira ko da sun fita to tare ne shi ma sai ya abin gida ne suna yi suke dawowa gida A satin nan gaba ɗaya Amira ta sake shakuwa da Sadiq sosai. Yanzu gamji take ba za ta iya rayuwa da wani in ba shi ba. A wani lokacin duk ta cire komai a ranta, tana ji kamar ta fi kowa dacewa da miji. Ita ka ita je gida gudun Sa'aji sun yi sallama saboda dadi ya bada direba wanda zai kai su gida kansu Shi kuma Sadiq ya bata kuɗi da basu. Suka tattara da Umma da su wani suka wuce a Ralit. Duk da jin daɗin da take ganin Sadiq a kusa da ita, hakan bai hana ta tsoro da tunanin abin da ke yawo a ransa ba. Saboda sau da dama in ta tashi tana dawowa za ta gan shi yayi shiru kamar mai tunani. ko kuma ta ganshi yana dube-dube a kwamfuta ganin bai ce mata komai ba da kansa ya sa ita ma bata nemi sanin me ke faruwa ba ta dai dage sosai ganin ta ɗauke sa daga kan tunani Mahmud da da Auta sun zo su ɗaya suka yi na a gidan a bangaren su Abu da Ummi kuwa su ma sun ɗauko Najibi sun dawo Kano saboda abin da Abba yake sanya a Abuja bai yiwu ba ita kuma Ummi ta matsa ta dawo Kano saboda tana son zuwa gun malaminta sannan ta gaji ta zama a gidan saboda ba mai aiki ita kuma ba za ta iya aikin komai ba. A ranar da ta dawo ta zama gun malaminta, a nan ta bashi kuɗi ya mata alƙawarin rufe bakin sadik da kuma shafi abin da ya faru a ran shi da mahaifinsa ya tabbatar mata da ko yanzu ta tambaye sadik abin da ya faru zai ce mata bai sani ba sannan amira ita da ciki har abada ya tura mata aljan da zai hana mahaifarta ɗaukar ciki Tun cikin bacci ta fara jin alamun motsi, a hankali ta buɗe idanunta cikin layin bacci, ta sauke akan agogon bangon da ke ɗakin. Karfe shida da rabi na safe, hakan yasa ta kalli Sadiq da ke ƙoƙarin ɗaura agogo a hannunsa. Idan ta ɗan lumshi ta ce, "Ya Sadiq, kai ya ɗaga tare da takuwa inda take." Ƙoƙarin tashi take ya sa hannu ya maida ta kwanta tare da lulluɓa kanta da bargo. Ya sumbaci goshinta sannan ya ce ki koma bacci kafin ki tashi ƙila na dawo. Kallon su ta mai ɗauke da tambaya. Ya ce na ɗan daɗe mu fita bane shi yasa nake jin alamun ina buƙatar fita yanzu. Cikin ɗan shagwaba ta ce breakfast fa. Kai ɗan girgiza ya ce ina dawo na ci. Miki waye ta ɗauko rigarsa ta baya hakan ya sa ya dawo tare da sake sumbata kunjinta ya ce ba dai sai kin ji na kusa zaki bacci ba. Ta ɗan kalli gefe tana murmushi a hankali. Ya ɗan sa bakinsa sai tunkunnanta wanda hakan ya sa ta lamshe idanunta. Sumbata ta yi sake ya ce, I will miss Wani yara ta ji a jikinta. Jin ba alamun sai sa ta buɗe idanunta a hankali. A bakin ƙofa ta ganshi ɗan ɗaga mutane alamar bye bye. Wani murmushi ta tare ɗan shigewa bargo ta mai da idanun ta rufe ta da mai fulo ɗinsa. Sadiq na fita ya shiga motarsa tare da jan ta yi waje, ƙauyensa yana ba. Tun daga kan hanya ko yara ke gudu suna bin motarsa har ya isa ƙofar gidansu. A lokacin gogo tana kwance a waje da yunwa ta ishe ta, yau kwanan su takwas kenan kullum sai dai su ci tuwo, don gaba ɗaya noman da su gani suka yi ba ta kyau ba, san ba su da kuɗi. dan wanda ba basu bayan sun je biki tuntuni ya kare ita kam sai yanzu kwanan nan cikin ta sai ta dinga jin shi a kumbure ta saba in ba bata kuɗi da na mutanen cikin gidan duk tattarewa take ta boye ta dinga siyo abu tana cinyewa a daki in har ta rage wani tugali ne tana kunce ta dinga juyo ihun mutane ana kiran sunan Sadiq. Tsaki dai ta ce, ashe dai ba ni kaɗai bace na matsa na ganin shi. Muryar Gali da ta ji ne yana cewa, "Goga gafi Gali." A fusace ta miƙe zai tana son zazzage mai masifa. Baki ta gudu ta zuba wa sarki kallo. Cikin rawar murya ta ce, "Sadiq." Dan yaƙi sannan ya ƙara so ya fara gaida ta. Tana amsawa tana kallon buhun shinkafar da aka shigo da shi. Ai bata san sanda tace sani ka gama mun komai Allah ya raya mun kai. Kai sun kuyar kawai yace amin amin sa baya bo ba fallasa. Yana neman miƙewa da ce Sadiq kuma ya zo na yana kallon ta ta share kwalla ta ce ka yafe min Sadiq wallahi a duk lokacin da na tuno ka da na ne yake rufe ni. Na wahalar da rayuwarka san ban damu da halin da kake ciki ba. Abinda da malam ya faɗa min kawai shine ke zartawa Tunda shine ya ce in dinga ma barazana saboda karka ce ba za ka koma ba. Murmushi ya ce, komai ya wuce gogo, sannan na samu mahaifina na asali da ƙannena da kakata. Idanu da baki ta buɗe cikin mamaki kafin ta ce, haba, a ina? Kai ɗan girgiza a hankali ya ce, malam fa. Ta ce yana gun Ina yin fuskar Sadiq ne ya canza sosai, ya haɗe rai sosai da sosai. Ya miƙe ba tare da ya ce komai ba. Fita ya kai tsaye na fitin gefen ƙauyen nasu, ya kara ɗan ɗakin. A waje ga malam a zaune yana rubutu a allo. Alƙalamin da ke hannunsa ne ya faɗi ya kalli Sadiq cikin mamaki ya ce, Sadiq, Sadiq ya tsaya kawai na kallon malam ya cewa komai. miki wa ya ƙaraso inda yake ce, Sarki yaushe ka zo? na sarki na kallon allon da ya ajiye ya ce, Na ɗauka ka ce min ka daina. Jiyawa ya kalli allon ya ce, Na daina wallahi rubutu kawai nake yi ina wankewa. Har yanzu bai gamsu ba sai kallon allon yake gaba ɗaya zuciyarsa ta karaya. hannun ya ji an riƙe hakan ya sa ya kalli malam. jin ya saka zauna akan ɗan gozon ya ce, Sadiq, ni fa ba yaro ba ne, tun da ce maka na daina, ai na daina, zan faɗa ma ne ƙarya ne? Walla sai dan share ya ce, Na gode malam, na gode da ka daina. Murmushi irin ta manya ya ce, Yaushe ka zo? rike dan gyara zaman sannan ya gaida shi. Amsawa ya cikin jin daɗi ya ce, Tara nan nake tunanin ka shine nake ta rubutu ina ma addu'a a raina. Mun zalunce ka haka kuma mun ci ka sai dai hakan bai hana ka kula da mu ba. Sadiq wannan hali naka ba zai taɓa sawa ka tabe ba, insha Allah Allah yana tare da kai. Shiru ya bai ce komai ba, dan har yanzu ina jin zafin malam. Ya dan yi shiru can ya ce, Tambaya nake sanyi, ban san ko zaka amsa min ba. Da sauri ya ce, Ni ku Sadiq duk tambayar da ban baka amsa ta ba to lallai ba ni da amsan ne. malam na tabbata an baya saka yawa mutane da yawa magani za ka iya tuna mutanen da ya saka wa aiki ka faɗa min su nake son sani shiru malam ya yi ce sadiq abu kake shirin yi shiru bai ce komai ba malam ya jinjina kai ya ce ko ni sadiq ban cancanci ka yafe min ba da sa hannu na aka ruguza maka rayuwa ya raba ka da iyayenka sadiq wallahi sadiq bai rike ka dan na zalunce ka ba waye abu a gare ka da habba ka iya mai musu da har in akan sani ba abin da ba za ka iya aikatawa ba na ji an ce a takai kuka haɗu amma ta kana sama da shi ba za ka dinga nusar da shi ba Malam ya dan ajiye zuciya cikin damuwa ya ce, Sanda da je almajiranta garin ta kai ba wanda ya damu da ni. Shi shi malamin namu, shi shi malamin namu ba wai ta kaina yake yi ba. Haɗuwa ta da Bashir ita ce ta ɗaukaka na sa, sannan ko ban samu abinci ba, shi ke taimaka min. Wannan dalili ya sa kaf duniya ba ni da kamar Na tafi almajiranta bayan iyaye na duk ‘Yan uwana ba wai sun damu da ni ne, kowa ta kansa ke yi. Wannan dalilin ne ya sa idona ya rufe, na manta da komai. Kallon sa kawai su riƙe yake, amma in ban da maza mutumin da yake harkar bukanta, ta ya zai nuna wani hanya? bayan shi ma ya ɓata na neman a nuna mai hanya wai sai ɗauko ya buɗe not Ana nan dinga yin list din mutanen da malam ya kira yana gamawa ya ɗan bashi kuɗi tare da sake mai nasiha akan ya taimaka kai ya ƙara fadawa, sana'an nan haka ya hau mota ya dawo garin Kano maimakon da gane gidansa sai ya wuce gidan Abba kai tsaye a cikin gidan ummi kuwa tana zaune a falo hannun tarke da waya da alama waya ta gama yi fuska ta daure take sosai kana gani ka san wayar bace rai ta gama Najib da kwance akan kujera ya ce ummi me mamin ta ce Kwafa ta ce daga wannan rana kawai da na sake ji ce mami a gidan nan ko kuma da ganshi ya je gidanta ba ni ba ita yau ce rana ta ƙarshe da alaka za ta shiga mu murmushin da kai ce ya ce ai duk kika sake su gashi nan sun gama cin more kenan sun zama wani abin sun manta da ke duk ba kice kika ja mana ba na tabbatar da baki kawo su gidan abu ba da habba zai tunanin ɗauke sadik ba wani kallo ta maka mai ta ce wai tun daga ciwo kwanan nan me ke damun ka ne ya miƙe zaune ya ce ummi na tuna abin da ya same ni jini ke kamar duniyar ma ta zo karshe kowa ya huta ina amfani da mijin da bashi da abin maza yi magana cikin uluwa a ya miƙe yana ɗan ɗinge shi yi ciki kanta ɗan dafi da ce sai yaushe ne zan samu sukuni gaba ɗaya rayuwata ta tabarbar ce duk abin da take nema a duniya yanzu yana neman kubuce mata kallon abubuwa ta yi abba har yanzu bai dawo ba mikiwa ta shiga sa ta hau da buɗe wannan sab ɗin don ita kam ta matsa ta damu ta san menene a ciki sirga wajen gidan ya yi fakin ya ɗaga waya sai ya kira najib shi kuma ya dawo daga ummi na kokarin zama a falon sa ya juya sana ƙara dauko ta daga aljihunsa mamaki ne ya kama shi ganin sunan sadiq ya dan zaro ido yana ƙara kallon wayar hannu sa ya daga tare da karawa a kunnensa bai yi magana ba Sadiq na ganin an daga ya ce, Najib, ka fito ina waje ina jiran ka. Wata dariyar renin hankali ya ce, kai na ne ko me? Ya ce in har baka fito ba zan shigo gidan nan na faɗa a gaban Abba. Yana kinan ya kashe wayar. Baki Najib ya sake kafin ya ce, da alama Sarki ya fara zarewa. Ni kiwo magana haka? Wurin yanzu ya mahaifi mai kuɗi ne yake so ya nuna min. Wuce ya kafin ya ce, ai ni ma dama ina neman sa, wallahi sai an kwace shi dan sai na fasa mai baki, yanda ni ma yasa aka min illa ni ma sai na mai. Afsa ce wuce kicin kawai ya dauko kayan sa a cikin sa, yi wata dariya ya ce, Amira in ki rasa ni shi ma za ki rasa shi. In kika ga ya zama fanko ki ma rabuwa za ki da shi. Da ni da shi mun zama ɗaya kenan. Yasa Ummi ta fito ba, hakan yasa ya fita waje yana dan ɗingisawa Daga can gefe ya hango motar Sadiq, wani mugun kallo ya motar sanan ya kwafa ya ce, "Dan gidan Sani magaji, ai har abu da almajirin gidan mu za ka kare." Wani masa kofar mota yi, hakan yasa Sadiq ya buɗe mai. Shiga yana wani dai, ya ce, "Me kake nan? Sadiq ya ce, "Abba na nan ne?" Ya wani buga mai kallo ya ce, "Cin zarafin da ka mai bai ishe ka bane ko me?" Sadiq bai amsa mai bai dauko ya sai ya ce, abu nake so na saka idan abba ya dawo ka ɗauko min nan ban mutanen nan baki na jibi buɗe ya ce mene ka sani sadiq ya ce ka fi ƙarfi ne wata dariya ya sake ya ce sadiq ka ta kai almajirin mu ne ko dan yanzu ka ji labarin sani magaji ne mahaifinka kake san nuna min kayi matsayi wai sai buɗe nuna mai sa sanda aka kai shi police station ya ce in na yaɗa hotunan nan fa mutane suka ga ɗan sanad bashir ashe ɗan ƙwaya ne ƙwayan mata wiwi ila ma safara suka ke ko gaban najib ne faɗi ya ce mene wai sai mika mai ce ka kwafi sunayen ka ɗauko nan mugun ka turo min yanzu ina jira wai sai ɗauka ya fara ɗaukan lambobin yana gamawa miƙa mai wayar gabansa sai faɗuwa yake yi yanzu yanda ba shi da wani abin nan a ce mutane sun san yana ƙwaya da wiwi ai ya kaɗe yanzu ya yanke mai ne shi ma tambayar da ta zo mai kenan in ma kana tunanin yin wani hauka ka ajiye don ban da lokacin yin shirme da kai wani mugun kallo ya mai yana tunanin amsa da ya kamata ya ba shi wacce za ta ƙona mai rai sadiq ne ya ce ka mota abucin ta shiga gida ina jiran ka fitowa yayin ko kofar da karfin gaske cikin mutukar ƙunar rai a ransa ya ce bari na ɗauko namba ɗin kafin ka yi yunƙuri ko in kana gani ne ma illa Cikin shiga a falo ya ga Abba. Kallon waya sai da ke sa ya dan zauna ya ce, Abba, na rasa wayata ko za ka dan banta ka na kira. Abba ya kalle shi ya ce, matsalar ka kenan shiririta. Yanzu kana cikin wannan halin ina ka je? Dan daga waje na ganka. Ya dan dore fuska dan yatsa su dinga ce mai soko kowawa. Ya ce dan waje na je na dan taka na gaji da zaman ne. Waye ya mika mai ya ce, ka nemo waya ka kawo wayata ban san shirme. Miki waye da sauri nan ya fara duba nan bayyana kwafin. Sai da ya zo ta ƙarshe ya shiru a ransa ya ce, Me Sadiq sai da bobin." tsaki ya ce kuma menene ai abu ba tsaransa ba ne sannan in yana son ɗaukar fansa ai da abu zai ba da su ba gashi ummi ma ta tabbatar mai sadiq ba zai iya komai ba dan baki ya taɓe ya ce ila neman taimako zai yi ko aiki yake nema ya dan ja tsaki kaɗan ya ce aikin banza kenan san magajin ba abin da yake tsinana mai kiran da abai mai ne yasa ya dawo da wayar tare da nuna mai ya ga tasa fita ya sake yi ummi ce da shigo ta ce ka sami hindin ya zare agogon hannunsa ya ce ce miki ne ita nake nema ko rashin aikin yi ne zai sa ni tafi neman ta ta zauna tare da ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ta ce gani ne ka fita hankali a tashi na sani ko hankalinka ya kasa kwanciya ne saboda ita ya tsaki ya ce ki yi zaman lafiya ne ba kya so komi ke kina tunanin inda hatta kai matsayi ko darajar da zan neme ta baki ta dan taɓe ta ce ba wannan ba yanzu gidan nata akwai inda za a iya dawo nuna? miƙewa ya ce ki yi baki da wata magana sai ta kuɗi ne bayan na faɗa miki rayuwa muna kan sarsi ta ce na ɗauka na sanar da kai ba abin da sadiq da mahaifinsa za su iya aikatawa ko ka kwantar da hankalinka daga wannan maganar kuma waye ya zauna ya ce kin faɗa amma hankali na ya kasa kwanciya tace yanzu ba gashi ba tace yanzu ba gashi kwana nawa kenan da dawowarsa ba me kaga ya aikata kai jinjina tace abu ɗaya yanzu kafin mutane su san halin da na Najibi yake mu samu mai mata tunda uwan ta gagara Abu ya kalle ta yace hala din ba. ta haɗe fuska ta ce, daga ita har ta na yanke alaƙa da su Ya ce ki duba ki samu mai wacce hankalin ki ya kwanta da ita ta ɗan yi murmushin ƙasaita ce zan duba mika mai sai bayan ya gama kwafan lambar gani ya bai amsa ba kallon sai sosai gani yana neman kai wuƙa kan cikinsa da sauri limɗi hannunsa nan fa najib jibi fara kokowar caka mai abun hannu ya daga cikin zafi ya wanka mai wani gigitaccen mari wanda ya sa jibi yin gefe kan sai dan buga da saman mota kallonsa yana neman dagowa sai ya murɗe masa hannu kar ta faɗi hannu ya sa ya wanka mai wani marin tare da nuna shi da ya ya ce duka hukan da zaka yi kada ka kuskura ko da wasa ka fara tunanin lahan da wani dan da zarar abu ya hada da rai shikenan hakkin ki tsara ta ya auyanka mahukacin banza da wubi a koda yaushe ina ma uzuri amma na ga alama in har aka kyale ka yanda mahaifinka ya bata kai ma bata za har yanzu da yake da kuncinsa yana kokarin juyawa kawai ji sarki ya ja mota a kufle ya ce ina za ka kai ni bai tanka mai ba sai tafiya kawai yake nan fina jib tsoro ya kama shi zufa ya fara karyo mai ya ce sadiq ka yi haƙuri don allah kar ka halaka ni wallahi ina son da rayi don allah ka yafe min bai tanka mai ba suka fita daga cikin garin kano najib duk ya rikice sai roƙon sarki yake yi sai da suka je gaisa sannan ya fakin ya bude motar da sauri ya fito na mai da numfashi don ya tsorata mutuka. tare ya shige yana mai da numfashi juyawa kawai ya ga ba motar sadiq da sauri ya fara wege sai dai ba ta hannu sa aljihunsa san ba ko cika a jikinsa a rikice ce wayata nan ya tana ashe ita ma bai amshe ta ba wata irin ƙara ya saka ga uban rana da ta fara gasa shi ta ya zai ya koma bayan ko kwandala ba shi da ita amma an taimake shi an tsayawa ya san wasu irin mutane ne in suka halaka shi fa sa ne suka fara zubo da kwalla ya fara kiran sunan ummi Sadiq tsayawa ya a cikin gari ya fara kiran nambobin nan tare da shirya yana son magana da su jinya ce sirik ne ya ba wanda ya kawo wani abin saboda kowa ya san sirik yaron gidan bashar ne tunda kuma yake da shi yake yanda aka san sirik ba a san Najib ba jibi kawai zama ya a jikin bishiya, ji yake kamar ya fashe da guga. Abin da ya fara da shi sanda aka kama shi ne ya fara dawo mai. Ne ya da guri daya, gumi sai karyo mai yake ga wata ugan yunwa da yake ji. Garin zaman ba inda zai kai mai yasa ya miƙe tsaye zo bakin titi ya tsaya yana daga masu wucewa hannu. Tun da yake bai taɓa neman taimako a gurin mutane ba sai yau. Wata bus ce irin wacce ta sha wahalar nan ta zo wucewa. Gani yana daga hannu ya sa ta tsaya don mota haya ce dama. Najib yana ganin ta tsaya ya karasa da gudu ya kalli cikin motar. Kyama ce ta sa ya dan toshe hancinsa ya ce, Malam yanzu wannan mota ce? Ta ina mutum zai iya zama a ciki? Baki buɗe, dama irin samarin da marasa mutunci ne ce, ka ci abu katar ubanka, lokutan tuma mai zagi, sannan ya ci gaba. Banda kai dan kwaya ne baka sanya mu take baka tsayar da ita. Na ji cikin zafin rai ce, saboda na faɗa maka gaskiya shine kake zagi na, ka san ko ni wane ne? kalle ka baka fa gidan gidanmu ba, kai ma ka ci abu katar ubanka ya rama zagi. Ya fusace ya duro, nan fa ya na Najib sai dambe. Mutanen da ke bayan mota suna ƙara ziga shi, nan fa ya ƙara ƙami wurin makan Najib. Gaba ɗaya shi kan bai da ƙarfin dukan dan baya dambe, sai dai maki mutum da iko. Kwandasan sai rike shi ake yana kwacewa. Shi kam Najib a yashe yake a ƙasa don ya kasa komi kiwa saboda jibgar da ya sha. An ja kwandasan suka shiga motarsa suka ja suka yi gaba. Shi kam yana nan a kwance ga zafin rana da ke uban dukan shi. Ga ƙasar da yake kwance ita kanta ta ɗau uban zafi. Ƙoƙarin miƙewa yake kawai ya ji ya kasa. Kuka kawai ya saka yana kiran sunan ummi. Da ke ɗan jajiki ya koma jikin bishiya ya zauna, ya ɗan rufe idanunsa, don gaba ɗaya jikinsa tsami yake mai. Daga can ya ji yara suna cewa mahaukaci ne, can ya ji ɗaya ya ce kalli rigarsa da kyau ka gani, da take Shiru ya ji alamar sun tafi duk da haka bai buɗe idanunsa ba. Sai tukunnansa suka lallabo sai jiya yi an ce, Mahaukaci ina za ka da rana? Suka faɗa suka arta a guje. ba Sabirai miƙe tsaye, wai da mashi suke cewa mahaukacin. Kallon kayan sayi. sai yanzu ya ga yadda duk wanda ne ya mai. Wani takaici ne ya kama shi, shi kan yaran yana cewa ni ne mahaukacin, kun san ko ni wane ne? Ai suka yara dama abin da suke so kenan, nan suka ƙara gudu. Sai kuma cin tsaya su ce mahaukaci ka ci idan kare. Hakki kawai ke yi ga yara sun mai nisa sosai. Zama ya kawai na kallon ɗan ƙauyen da ya zo garmin yara. wata bai yunwa ce ta ƙara kama shi mai sai da abinci ya hango daga ɗan nesa kaɗan kai girgiza ya ce ko mutuwa zan yi ba zan ci abinci irin wannan ba ni ne fa najib yaran da ya taso bai san wahala ba zama ya mutane sai wuce shi ake yi yi gaba ɗaya yunwa tana neman halaka shi sai kuma ya ɗan miƙe ya ce a matsayin ɗan bashir garba ya kamata na san irin abincin da talakawa yake ci bari na ɗanɗana mai abinci kam ganin yayo kanta ta miƙe da sauri ta fara haɗa kwanukanta Najib ya iso ya ce ke zuba min abincin nan ta saka tana cewa mahaukaci zai kwace min abinci ai fa mazan gun suka fito ana kallon sa da fuskar sa ta kumbura da yace wannan ba mahaukaci bane dan shaye shaye ne ya nuna shi da yatsa yace kai ko kunya baka ji kake buguwa kana mutane hauka a gari wawan banza da wobi wannan da alama iyayenka ma ba sa san a san kai dan su ne jibe kumburo baki ce mene kai naka iyayen alfahari suke da kai ya ce sosai don kowa ya san biyayya da kaunar da nake musu Banda da hauka ka je ka yi shaye-shaye kana tafi kana tangadi kamar wani mahaukaci a fasacin ya ce karfin baki ko sai na sa 'yan sanda sun daure ka kike yi wa banza wani matashi ya ta ya ƙara ya hankali shi baya ce in za ka yi ka je can ka yi amma kada ka kuskura ka mana a cikin gari miki wani jibi yanzu kam samun jikin sa ya fara yin rawa haka ya fara tafiya kawai sai ya ji kwalla tana zubo mai tun da yake ba taɓa hantar shi ana kyamar shi ba sai yau kina haka sarki ke ji duk sanda suka mai hawaye kawai yake yana kiran ummi ki zo sarki ya cillar da ni dan ya ɗauki fansa a kaina haka ya dawo titi ya gumi na kallon motoci alhamdulillah to da tsakar gida da fatan an sha ruwa lafiya ku yi hakuri mu kwana a nan sannan ku yi hakuri bisa ga rashin zuwan labari jiya wanda sanin kowa ne ya san cewa yanayin azumin nan ban fiye karanta novel ba dole ce ta saka nake san daga na yi muku wannan karashen da fatan za ku mun afuwa ku kasancewa da ni har kawo muku karshen wannan labari wanda muna gab da karkare shi ku ci gaba kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba like comment tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ce gaba ta yi misharin a gurgurun ku na Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida